Allah ya halitta duniya ne akan kyautatawa Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innaka la ala khulqin azim haka ne ko innaka la ala khulqin azim haka ya gaya masa wannan shine matsalar mu yau a kan kaunan mu a ƴaƴan mu a makotan mu a kasuwancin mu a mazajen mu a komai kyautatawa shine babu idan muka duba hadisi popular hadisin nan da kika sani a matsayinki na ɗaliba a matsayina na ɗaliba wannan hadisin da yake arba'una hadis da mala'ika jibril wanda hadisin da sai na umar allah ya kara masa yadda ya kawo lokacin da mala'ika jibril ya zo ya sanar da su addininsu da ya tambaya me ake nufi da kyakkyawar kyakkyautawa sai ce ka bautata wa allah kaman kana ganinsa idan baka ganinsa to shi yana ganin ka haka ne wannan bai kwafarin komai da komai ba ka bautata wa Allah kaman kana ganinsa idan ba ka ganinsa to Allah yana ganin ka. kafin mu ce komai sai ki duba kanki duba kaina mata a tarihi a zamanin da a lokacin babu musulunci mace ba koman kowa ba ce bata isa kira ta mace ta amsa sunanta mace ba saboda bata isa neme ta da aure ta mutunci ba Bata gado sai dai a gaje ta mace batta da kima batta da daraja batta da martaba hasali ma matan binne su ake da rai ba a ma san su ba su isa ba muna ganewa har lokacin Allah yana cewa wa iza bushira ahaduhum bil unsa yace zallat wajhuhum muswaddan wa huwa kazim yatawara min al qawmi min su'in ma bushira bi yace amin suku ala hunin am yadusuhu fi tirab Allah yace ala sama yahkumun lokacin kawai saboda ragen rashin sanin meye ba su san darajar halittar Allah ba domin ba su san Allah ba idan aka ce wa mutum yanzu gashi nan mun zo nan waliman suna ne ya zo na yi imani da Allah malam idan za a haifa masa mata ashirin talatin Allah ya ba shi zai murna domin ba yansu ya yayi ba ba dabararsa ba ce yau matan ne a nan masu sa masa albarka yana da mahaifiya mace yana da kanne mace yana da 'ya'ya mata yana da kanwa mace yana da yayu mace yana da abokan business mata ko to su idan aka musu albishin da cewa yau an haifar masa mace idan yana cikin mutane fuskansa za ta tsurnuke baƙin ciki zai yi rasa yadda zai ya tashi daga cikin mutane ya je yana kullawa a rai wannan macen da aka haifa mun in cika gaba da wulakanta ta da tozar ta da muzan ta inda aka saba ko kuma wannan mace in je in binne ta da rai ne makoman ai ta yi haka ne da musulunci ta zo sai ta ce ya yi wa nas inna khalaqnakum min dhakarin wal unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il litarufu sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum sai Allah ya ce ya ku mutane mu muka halace ku daga maza da mata muka sanya ku garuruwa daban-daban yare daban-daban domin ku fahimci juna sai Allah ya ce wanda ya fi ku a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah haka ne wanda ya fi ku a wurin Allah shine wa shine wanda ya fi ku tsoron Allah